sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan kamu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel sojojin amurka sun kwashe kimanin mutane 3,800 daga filin saukar jiragen sama na hamid karzai da ke kabul a cikin sa'o'i 24 da suka gabata fadar white house ta sanar jiya asabar kuma wasu mutane 17,000 tun ranar 14 ga watan agusta ranar asabar kafin taliban ta shiga kabul fadar white house ta ce jimlar mutane dubu aka kwashe tun daga karshen watan yuli daga cikin dubu da aka kwashe a cikin makon da ya gabata akwai amurka 2,500 da in ji manjo janar william taylor a jiya asabar a wani taron manema labarai na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon mai magana da yawon pentagon john kirby ya faɗa manema labarai yayin taron cewa ba shi da cikakken adadi wanda ke nuna adadin amurka wanda suka rage a kabul da sauran sassan afghanistan mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen amurka need price ya faɗi ranar juma'a cewa adadin ya dogara ne da wasu dalilai ya ce ma'aikatar harkokin waje tana aiki da tuntuɓar duk 'yan ƙasar amurka waɗanda suka kai ga sashin da kuma 'yan afghanistan da ke cikin haɗari da neman taimakon amurka Ƙasar Chad ta yanke shawarar janye rabin sojojinta dubu ɗaya ɗari biyu da ke yaƙi da 'yan ta'adda a yankin iyaka uku na Mali da Burkina Faso da Nijar, in ji kakakin hukumomin na Chad jiya Asabar. Ƙasar Chad ta tura da sojoji a watan Fabrairu don tallafawa yaƙin yankin da Faransa ke mara baya tare da masu tayar da ƙayar baya da ke da alaƙa da ƙungiyar Alƙa'ida da ISIS waɗanda suka dagula lamura a yankin Sahel na yammacin Afirka a shekarun baya-bayan nan. an yanke shawarar janye sojoji 600 daga cikin waɗannan sojoji bisa yarjejeniya da ƙawayen sahel na chadi in ji janar azim Bermuda, a guna yayin da yake magana a madadin kwamitin soja na wucin gadi a chadi A aguna ya ce sojojin chadi da aka dawo da su za a sake sauya su zuwa wani wuri ba tare da yin ƙarin bayani ba hukumomi a chadi sun fuskanci wani rikici na daban a wannan shekara tare da masu tayar da ƙayar baya a arewacin ƙasar. akalla mutane goma sha shida ne aka kashe a wani hari da aka kai kan wani ƙauye a kudu maso yammacin Nijar inda 'yan ta'adda suka sha kashe fararen hula a wannan shekarar in ji wani jami'in yankin da wata majiyar tsaro a jiya Asabar. 'Yan bindigar da ba a san ko suwaye ba sun buɗe wuta a lokacin sallar Juma'a a ƙauyen Fim da ke yankin Talibari kuma sun kashe mutane goma sha shida in ji magajin garin Halidu Zubo ta wayar tarho. wata majiyar tsaro ta tabbatar da harin kuma ta ce adadin waɗanda suka mutum ya kai sha bakwai harin ya biyo bayan kisan fararen hula 37 da suka hada da yara goma sha hudu a ranar litinin a wani ƙauye a wannan yanki ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a yankin talabar da da ke makwabtaka da mali sun kashe fararen hula sama da 420 tare da korar dubin dubatan mutane daga gidajensu a shekarar 2021 in ji kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta new york a cikin wani rahoto a wannan watan hare-haren wani bangare ne na faɗace-faɗacen da suka mamaye iyakar mali da burkina faso da nijar a yankin sahel na afirka inda 'yan ta'adda masu alaƙa da alka'ida da isis ke neman karɓe iko labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tashin hankali a Haiti yana ta karuwa a jiya Asabar saboda rashin agaji ga yankunan da ke fama da bala'in girgizar ƙasa a makon da ya gabata, wanda ya kashe mutane sama da dubu biyu a cikin ƙasar da ke fama da talauci. Yawancin mutanen Haiti da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai ɗigo biyu da ta ruguza gidajensu da mahallansu a ranar goma sha hudu ga watan Agusta sun ce ba su da tabbacin ko za su fara sake ginawa. tashin hankali kan lokacin da ake buƙatar agajin ya fara a ranar juma'a inda mazauna garin suka kai hari kan motocin agaji a garuruwa da dama a kudancin ƙasar. rikici ya kuma barke bayan da tsohon shugaban ƙasar michael mateli ya ziyarci wani asibiti a birnin las inda ɗaya daga cikin ma'aikatansa ya bar kuɗi wanda ya haifar da wasu. an katsa wata motar ɗaukar abincin agaji da yammacin jiya asabar a wata majami'a da ke kusa da filin saukar jiragen sama ta las Cayas bayan da taron jama'a da ta kai ci ya dama suka fara tayar da hankali lamarin da ya sa ma'aikatan agaji suka katse aikin. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole, kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a wannan karo gani nan a kasuwar Arawa da ke cikin garin Gombe inda ake gudanar da harkoki na kasuwanci kala daban-daban kama daga masu shaguna wayanda suke sai da kayan yau da kullum zuwa celoli zuwa ma masu gasa masara da masu sai da goro har ma da masu gyaran takalma yanzu ga na iso wani daga cikin shaguna da ake harkar takalma ban zan tambayi shi mai wannan aikin gashi nan dai har kera takalman yake yi da kuma gyara wasu ina sunan malami sunana hashimu suma hashimu yi mana bayanin ya wannan aikin naka yake gudana ne lalle wannan aikin nawa yana gudana alhamdulillah yadda ya kamata lalle mu kamar mu aikinmu yana bukatan irin tallafi haka sabida ba jari haka yana bukatan gwamnati ta dan tallafa mana sabida mu muna, muna gyara sannan kuma muna irin dan gere-gere muna iya hada takalma wato labarin da ake faɗa akwai ana yin takalma a kano ana yi kuma a can a aba a yankin kudancin najeriya kuma nan kuna iya kera takalma lalle mu ma muna iya kerawa duk wanda ka gani wanda suke hadawa muna iya mu dau sample din shi sai mu hada muna iya hadawa faɗa mana ya kuke da ya kuke samun kayan da kuke kera takalman da kuke ok lalle kamar kayan kan kasuwa muke zuwa mu je mu dan yi sayayya haka sai mu sayo sai mu har hada shin idan kuka kera takalman zuwa ake a saya ko kuna bude shago ne inda ake sai da takalma eh lalle wasu muna irin sarar musu haka kuma muna iya mun hada wani lokaci muna kasawa haka muna sayarwa akwai abin da yake damun jama'a shine yawanci suna rena kaya da ake kerawa a najeriya saboda rashin ingancin su ya kuke tabbatar da ingancin waɗannan takalma eh lallai gaskiya takalman mu har ga allah mai inganci ne saboda wasu na forin na wajen an kawo su ma idan aka idan aka kawo su lalle yawanci ma duk suna irin dan babballewa haka ba irin haɗin mu ba amma ku kuna iya bakin ku muna iya bakin kokarin mu lalle in za mu hada mai inganci muke hadawa sosai faɗa mana yanzu inda gwamnati za ta sama ma jari a sama ma yaran aiki za ka iya koya musu ku fara kera takalman da zana alfahari da su a najeriya eh lalle gwamnati in ta ɗau nauyin wannan abun insha Allah duk za mu iya koya musu ayyuka Allah yarda ga wani malami da ya kawo ina ga gyaran takalmi ne ka kawo mana eh na kawo gyaran takalmi ne sunana musa ibrahim hashidu na ka gyaran takalmina zuwa gun malam hashimu shushaina malam hashimu ya kwararre ne a wannan sana'a tashi amma kashi muna bukatun gwamnati ta taimaka masa dan tallafin da zai zo shi ma ya ringa inganta wannan kasuwancin nashin amma kai maimakon ka sayi sabon takalmi sai ka kawo gyaran tsohon takalmi a dama wannan takalman takalma ne wanda ake a nan mai inganci ne wanda shi malam hashimu shi yake yi in ya dan bude in ya dan menene ya san yadda zai dan gyara wato kamar yadda na tambaye shi yawanci zaka taras ba ma maganar gaskiya ce abubuwan da 'yan najeriya suke amfani da su daga waje ake shigo da su ya nuna ki idan za a karfafa wa 'yan najeriya masu basira gwiwa za su yi kera abubuwa da dama eh gaskiya in dai gumi za a taimaka 'yan najeriya ba abin da bara wuya ba don muna da masu basira muna da masu hazaƙa a cikin 'yan kasuwanmu masu sana'a hannu kama mana misali banda takalma waɗanne abubuwa ne kuma a kasuwar na ake kera a kasuwan nan akwai irin kafinta ana akwai kafintoci sukan yi kujeru da dai sauran wasu abubuwa da irin su tukunya da sauransu oh, akwai abin da kai ma tunani ne kwarai da gaske kuwa ga shi muna da masu kyamare masu yin tukwane masu abin eh, sai da kayan gini duka komai da komai wani wasu abubuwa ma duk ana ake sarrafa su ba tare da ma an je kasuwa an siyo su ba kayan haɗin ma duk ana ake samun su wato wannan dai karamar kasuwa ce in an kwatanta ta da babbar kasuwa da ake zuwa a siyo kaya sosai wayo ai kasuwan arawa kai dai kan hanya ne kawai amma ko kasuwan gombe ina gaba ta nuna mata jama'a ba alhamdulillah duk da ma baka faɗi sunan ka ba sunana mala abubakar mai indomi arawa a kai indomi kake yi kenan nan wani garin kwana a nan wajen <laughs> faɗa mana na ji labarin ai kwanaki a abuja na yi wata hira inda wani mai indomi yake ce mini akwai wani sirri da suke da shi yadda za ka taras mutane daga wajaje da dama sai su baro gidajen su su zo cin indomi ai sirrin guda ɗaya ne idan mutum ya san hannunsa ya iya girke kawai shi kenan kayan kayan shafi ne ba shine ke sa girki ya daɗi ba amma iya sarrafa kayan shafinin girki ya kyau shine girki shine kawai sirrin ba wani abu ba eh, wato akwai abin da ya faɗa ya ce mata da yawa ba za su iya irin wannan indomi ba idan suka yi nasu sai kwaɓe amma maza su ne kwararru wajen yin indomi a irin waɗannan harkoki musamman ma arewacin najeriya wato misali misali guda ɗaya shine a eh, mafi yawan girkin mata shine a hura wuta a koma a danna kan kujera shi kuma girkin indomi girki ne da yake daman fast food ne shi kana tsaye ka ɗaura shi ka gama girka shi ka sauke shi ka koma ka danna ka ci amma inda za ka ɗaura shi a wata ka koma ka danna a gefe to lallai girki ka zai kwabe ma'ana me yasa ka kira shi fast food fast food abinci ne wanda za a dafa shi yanzu yanzu a shi damar da almost ready made ne 80% nashi a riga an processing nashi kawai rundumi yake bukata to kaga in kace zaka dafa shi kamar zaka dafa taliya wanda Eh, musamman daga farko ka saka ta ruwa danyen ruwa kaga eh, lokacin da za su ɗauka wajen girki ba ɗaya bane gaskiya. Bambancin wato su mata in sun ɗora girki sai sun je sun zauna sun huta shi yasa ba za su iya wani suke bashi lokaci suke bashi indomi kuma baya buƙatar lokaci. Yanzu yanzu za ka ɗora yanzu yanzu za ka gama minti bakwai minti goma ya gama. Sha yanzu magani yanzu kenan. Sha yanzu magani yanzu shi ka sani malam Nasir. Yawwa to sannan ah, ka yi na kamar ba gama ma aikin takalmin bane kamar kana faɗa. a ba faɗa nake ba na zo karɓa ne to amma an gama ma ne ko kuma ai na gada kamar za ka fara korafi ne a an gama yanzu saura polish ne za a min zan sa in da su insha Allah eh a to shikenan nan ko muna tare da malam Jauro mai goro ah, malam Jauro ah, wato Haruna Abubakar kenan ah, asalin suna gashi nan goro kala kala faɗa mana ya yanayin goron da kuke sayarwa anan lallai wato goro da muke sai da shi muna sai da sabon goro muna sai da daushe muna sai da dan ankara faɗa mana ai za mu gane bambanci in an ce dan ankara dai an san dai ankara babban birnin kasar ghana a kara kenan a kara kenan lalle goro gaushe wato irin wanda suke zuwa daga ghana to mu namu nan sabon goro ne amma kaman can wanda yake zuwa daga can akara to muna kiransa ankara kenan eh. sannan kuma akwai daushe wanda yake zuwa daga akara duka duk goron ghana ne eh. amma shi muke haɗo muke sayarwa a nan wurin amma akwai wani abu da 'yan najeriya watakila da yawa ba za su gane ba in an ce sabon goro sun dauka kawai ana nufin wannan goro fari sal din ne daushe kuma wannan farin ne in ya tsufa yake zama daushe mai bambanci ne eh, bambanci wato shi wancan dama shi a najeriya ba a samun daushe daushe daga ghana yake zuwa shi najeriya shi iyakacinsa goro ne ana samun ja ana samun fari eh, wannan fari sal din nan kenan da kuma jajawar din nan eh, lallai shi wannan goro fari eh, jaja tsirin nan duka daga nan wajen legas nan ake samun sa wato yankin kasan yarbawa eh, kurmi eh, kenan yawa daga yankin kurmi kenan wajen ore ore nan nan ake samun goro wannan goro fari da ja duka wannan gurin ake samun sa amma cikin ikon Allah wannan daushin da ake magana baya yi a Najeriya a baya a Najeriya gaushe in ka gan nan da to an shigo da shi daga daga waje ne eh daga Ghana na ji ko wai dan kot dan Abuja ko dan eh, Abuja eh dan Abuja ba eh ana samun kusa duk daga waje ne duk daga Abuja zuwa Ghana da duk daga ta ake dauko shi ake shigo da shi ta hanyar Lagos menene nawa ne in an ce kwariya ɗaya na goro goro nawa kenan eh kwariya ɗaya ana samun guda ɗari kenan shine kwariya ɗaya sannan kuma takarda kuma ana samun wani ana samun kwariya biyu da da rabi shine zaman takarda ɗaya kenan yanzu kwariyar goro naira nawa ne yanzu ƙwaryen goro ana sai da shi naira dubu daya zuwa ah ƙwaryen goro ana sai da dubu biyu zuwa dubu biyu ba dari biyu eh. nan haka ake sayarwa takardar goro kuma ana sai da dubu hudu me mutane suke faɗa maka wajen amfani da goro wani irin ah, son goro suke don akwai wasu eh, in ba su ci goro ba sai su ce kamar ma kansu na ciwo. eh lalle goro wato yana zuwa da sinadari ne wato wasu suna cin sa ne suna jin fawon jikinsu haka ya kara musu kamar fawa haka wani kuma yakan ci saboda karatu zai hana shi bacci ya ci shi sai ya ji jikinsa ya warware to haka ne amfani sa kenan mun gode ma jaru a nan kuma ga mai cinikayyar shago ne babba na takalma za a gabatar mana suna eh salamu alaikum sunana umar adamu umar adamu na ga dazu dai na hango da mutane amma yanzu kamar wajen ya yi shiru ga ma wani yana bacci ma <laughs> Eh, shi wannan aboki ne shi ma zana dan da zango ba dan jin daɗi ne to masu sauraro ƙarshen shi wannan shiri kenan na kasuwa kai miki dole daga nan kasuwar arawa a cikin garin gombe jihar gombe arewa maso gabashin najeriya a madadin abokan aiki da ke washington dc nasiru adamu yalika ke cewa wasalamu alaikum Jama'a kada a sha'afa Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Gajere fada, Reverend na Assemblies of Church Council magani Kajuru Local Government Kaduna State. Ina so magana a cikin littafin Yohana Sura tara aya ashirin da biyar yana cewa sai ya ansa ya ce ko shi ne zunubi ne ko ba mai zunubi ba ban sani ba abu ɗaya na sani da ni makaho ne amma yanzu na ganin gari ina so amfani da kan magana mai cewa abu ɗaya na sani a duk abin da muke fuskanta a duk wahalar da muke fuskanta a duk kashe-kashe da muke fuskanta kowace irin tashin hankali da muke fuskanta Allah yana da shiri domin kowane ɗayan mu abu ɗaya na sani kowane irin abu ne da muke fuskanta akwai ƙarshen shi wahala akwai ƙarshen shi ciwo akwai ƙarshen shi talauci akwai ƙarshen shi mutuwa ma kanta tana da ƙarshe to ma kan na suka ƙarfafa mai saurara na ka ji ni cewa ina ce maka abu ɗaya na sani a wahalar da kake ciki ko damuwar da kake ciki yana da ƙarshe abu ɗaya na sani ba zai taɓa ɗaukar ranka ba wannan abu da kake ciki duk ake fuskanta ina so ka kafa domin Allah ya yi alkawarin cewa ba zai taɓa barin jama'arsa ba duk wanda ya dogara gare shi zai zama mai nasara zai zama kuma mai albarka zai zama mai cigaba a cikin damuwa ko abin da kake fuskanta ka gaskanta cewa abu ɗaya da ka sani cewa komai yana da ƙarshen shi wahalar da kake fuskanta ko da ma an keta ne mutane sun juya maka baya yanayi ya canza rayuwa ya canza maka abu ɗaya da na sani shine rana yana zuwa komai zai sake canjawa kuma rayuwarka zai kyau sannan ka samu albarka ka karfafa kar ka karaya a ko me kake fuskanta Allah yana tare da kai kuma zai biya ka zai ci addu'anka zai kuma hansa maka kuma ka sai sauraro na Allah yana tare da kai abu daya da na sani Allah ba zai taba yashe ka ba abu daya da na sani Allah zai karfafa ka abu daya da na sani yanayinka zai canza a cikin sunan Yesu. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Apollo. Apollo wani nau'i ne na ciwon ido da ke yaduwa sakamakon wasu kwayoyin cuta da suke shafar idanu. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Jama'a barka mu da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar Apollo. Cutar Apollo dai kamar yadda aka sani shine ciwo ne wanda kwayoyin cuta da ake kira viruses suke jawo ta kuma takan faru lokaci zuwa lokaci saboda annoba to haka takan faru amma ba kowane lokaci ba kuma kamar yadda aka ce wa'annan kwayoyin cuta viruses sukan eh, yadu daga mutum zuwa mutum mafi yawa idan akwai kusanta tsakaninka da wanda za ka yada ma ciwo wannan ciwon zai iya afkuwa ya sami wanda ka yada mawa kamar ta shan hannu gaisa da han da dan uwa ko kuma mutum ya murtsuka idon shi ya kuma yada ya taba wani abu ko hannu kofa zuwa bayi mota ne a shi yasa duk idan mutum yana da aka wannan ciwo ya riga ya bayyana yakan yadu da sauri saboda imma ta kusanci na al'umma mu'amala ita take sa ciwon ya riga ya yado. To a likita wato dai za a iya cewa cutar Apollo cuta ce da take da saurin yaduwa. To a lokacin eh, muna yara zaka ga an ce duk mai yin Apollo ko kallo kuka haɗa ba wai irin kuka kalli juna eh, haka ma za a iya kamuwa da cutar shin da gaske ne? A dan ka kalli mai Apollo ba lalle ne idan ka kamu da ciwon Apollo ba. Sai dai in akwai a mu'amala ta kusanci shine zai jawo. To likita likita menene alamun cutar apollo alamun cutar apollo na farko ido zai yi ja akwai hawaye mai yiwa ya ci gaba da yin kwantsa ko kuma idon ya kumbura mutum zai ki ganin haske yawwa da zaran ya kakalli abu da kai ke da haske ido zai fara hawaye so su ne waɗannan da mafi yawan da kuma kaikayin ido wani lokacin ido zai kaikayi shi ma so waɗannan da su ne a gaba gaba wajen alamomin da zai sa ko me a ciwon apollo ya riga ya zo asibiti yana neman magani saboda waɗannan waɗannan abubuwan. To um, likita musamman ma da kai bayanin cewa cuta ce da take zuwa a matsayin annoba. To shin kamar wani yanayi ko kuma lokaci aka fi cin karo da wannan cutar misali lokacin sanyi ko zafi ko hunturu. Yawanci lokacin hunturu ne lokacin akwai iska da kwayan cutar za a yada ta cikin sauri saboda iska yawanci ya fi afkuwa lokacin hunturu. To likita shin misali mutum ya yi mu'amala da mai ɗauke da wannan cutar takan ɗauki kamar kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa kafin ta bayyana yawanci ciwo ne da in ba mafi yawan eh, lokuta ciwo ne da zai iya tafiya ko da bakai komai ba amma abubuwan da mutane ke yi shi ke haɓaka ciwon ya zamanto ya zamanto da 'yan illoli kamar amfanin da mutane ke yi na su sa su fitsari su albasa ɗin su maganin gargajiya wasu su ce a sa nonon uwa wasu su ce a yi wannan waɗannan ababen da ake yi su ke sa ciwon yake yaduwa da kuma ƙaiƙayin da ake mutum yake ji mafi yawa mutum ya ɗauko eh, toilet paper ko tissue paper ya ci gaba ya ce zai eh, sa idon shi ya share hawayen ko ya ƙaiƙaya idon wannan ka ɗauko toilet paper wanda baka san tsaftata ba ka sanya ga ido so kwayoyin cuta kuma suna nan dama abin da ake bukata kenan su farfado so waɗannan abubuwan suke jawowa matsaloli da kuma yawan sosa idon ko kaikaye idon hannunka ka taɓa wani abu can ka zo ka sake sawa ido kai wannan abin da ka zo ka sa ka ɗebo kwayoyin cuta ka sake karawa banda waɗanda dama idon yana tare da su ga kuma waɗannan viruses kuma suna sa dama garkuwar jiki ta yi laushi saboda zarar garkuwar jiki mutum ya yi laushi waɗannan viruses bacteria nau'i ne su ma na wasu kwayan cuta wanda dama suna nan a ido suna nan kowane lokaci sai su samu dama kaga ido ya fara yin kwantsa amma normal apollo baya jawowa kwantsa sai dai jadin da hawaye da kaikayi da sauransu da rashin iya tolerating haske to likita kamar cutar daga cin da ta kama mutum ne mutum zai fara jin alamomin za ta bayyana ko kuma takan ɗauki lokaci kafin ta bayyana a jikin mutum a cikin awa 24 zuwa zuwa 48 kwana ɗaya kenan zuwa kwana kwana biyu in ka kamu da in ka samu kontak da kwayan cutan lalle mutum zai fara jin alamomi amma ciwo ne da in an samu magani insha Allah a cikin kwanaki biyar zuwa bakwai komai zai washe amma dai abin da dama ake magana shine tsaftacewa tsaftar hannu tsaftar idon da daina sa abubuwan da za su iya jawo matsala ga ido maganin gargajiya da sauransu nau'insu duk ya kamata mutum ya guji wannan musamman ma da kai yi maganan cewa ita cutar apollo tana zuwa ne a matsayin annoba shin idan aka fara ta tana da rigakafi? Eh to a dai yanzu ba wani rigakafi da kungiyar lafiya ta duniya ta yi don saboda apollo rigakafin kawai shine tsabtacewa tsabtar hannu tsabtar ido da kuma idan eh, mai apollo ya kamu da wannan ciwo maza ya je asibiti ya nemi maganin da ya kamata a bashi shikenan abun zai zo ya wuce ba wai lalle ya jawo wata matsala ba musamman ma in ta shigo a matsayin annoba a najeriya yaya yawan masu kamuwa da ita a lokacin da ta fara ko kuma a lokacin da ta shigo yana da wahala mutum da ba wani in ba wani kididdiga aka je aka yi a ce ga yawan mutanen da za su kamu da shi ba sai dai mutane saboda yawan mu'amala yau mutum yana bauchi misali gobe ka ji shi a lagos gata ka ji shi a yola to shi shi kadai yana da apollo kagi lokaci lokaci daya ya tafiya ya yada ta shine abin da ya sa cikin karamin lokaci kankanin lokaci sai ke ga mutane da yawa sun kamu da ciwon to musamman ma idan ta fara a matsayin annoba me ya kamata mutum ya yi ya kare kansa daga kamuwa da cutar tsaftan tsaftan hannu tsaftan tsaftan fuska tsaftan ido shikenan ba wani abu da zai same ka da zaran ana ta annoba saboda kamar yadda na ce misali kai shakin hannu kai musabaha da wani ko ka taba kofa da mai ciwon apollo ya taba idon shi ya taba kofa kana tabawa kai maza ka kamu kuma da yake abu ne mai kaikayi ciwo ne mai yawan sa mutum ya kai hannun shi zuwa ga fuska so in mutum a lokacin akwai wannan annoba mutum ya kokari ya kara kyautata tsaftar wanke hannu da wanke fuska da kuma guje ma taɓe-taɓen abubuwa abubuwa wanda ba su da tsafta a wannan lokacin in dai mutum ya kiyaye tsaftar hannun shi da fuska da jikin shi ba wani alama da eh, ciwon eh, apollo zai same shi na to likita misali cutar idan ta kama ko kuma mai dauke da cutar idan ya gano yana da ita kuma ya garzaya asibiti har ya fara yin magani shin akwai yiwuwar zai iya yada ta ga makusantan shi waɗanda suke kusa da shi eh, idan kwayoyin cutar suna kan kaifin su ko da kana sa magani kai da kake da ciwo ciwon zaka iya yada ta har zuwa lokacin da kwayoyin cutar za su zamanto da maganin da ake badawa ba wai viruses din ake badawa magani ba don saboda su viruses din kamar yadda muka ce ba wani magani guda ɗaya da zaka ba su ka kashe su a'a amma kwayoyin cutar da suke biyowa baya na bacteria shine yawanci ake bada magani don a kashe su don su ke iya wa illa ga ainihin idon da kanshi sa'an nan kamar su hawaye da yake jawowa da su jaɗin duk waɗannan akwai magungunan da zaka ba da su waɗannan duk su tafi yawa amma kwayar cutar da take sa apollo ita kan kanta ba wai ita ake treating a asibiti ba saboda ba ta da wani magani da zaka bayar ka ce ka kashe wannan virus din masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a latilas a nan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr zailani abubakar isa sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta huta lafiya da fatan kuma za a jaddada tsafta musamman ma fa idanun nan hausawa suka ce wayi a rashin ido mutuwar tsaye mu huta lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.